من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام ونسأله تعالى أن يديم لنا هذه النعمة الصلاة والسلام على خير خلق الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وسائر الأنبياء والمرسلين وآل كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين yanwa asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu mun gode Allah maɗaukin sarki wanda ya halicce mu yi musulmi ya ramu ya ba mu lafiya muna roƙon Allah maɗaukin sarki mu na ibadu Allah ya sa zama karɓaɓu Allah ya sanya mana ladan cikin mizanin kyawun ayyukanmu karatunmu na wannan littafi matnin risala yau da izinin Allah za mu tashi a shafi na ashirin da hudu a karatunmu na baya wancan mako mun karanta bayani akan abin da ya shafi alkulut a cikin sallah malam ya kawo mana bayan ya siffanta mana ya koyar da mu siffar sallah a aikace tun daga kabarar harama har lokacin da za a zo a yi ruku'u na raka'a ta biyu sai ya ce mana a sallar asuba za a karanta alkunut to bayani ya gabata akan matsayin alkunut ɗin? ko da a mazabar malikiyar wanda wannan littafin risala akan mazabar malikiya ne ba su tashi a kan mustahabancin alkunut ba alkunut mustahabi idan an ce mustahabi shine abin da rashinsa a cikin sallah baya bata sallah kuma baya sa a yi kabli ko baɗi mustahabi don haka bayani ya gabata akan alkunut din da irin tattaunawa da malamai suka yi akan matsalolin da suka shafi alkunut din kuma wannan saɓani akan abin da ya shafi alkunut ba wai sabon saɓani ba ne a'a tun farkon zamanin a haka aka taho domin su kansu sabai na annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba su da ra'ayi kwalli ɗaya ijima'an akan al'unuf saboda me akwai wanda a cikin sahabbai suka ce alkunut ana yi ne idan wani abu ya faru wasu kuma suka tafi a cikin sahabban kan cewa ko na abu ya faru ko bai faru ba za a yi alkunut kuma kowa a cikinsu suka kawo hadisi na abin da suka samu daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ke nan, al'unut, ko a yi shi a cikin sallah ko ba a yi shi ba ko a yi a bayyane ko a yi a sirrance ko a yi kafin a yi ruku'u ko a yi bayan an ɗago daga ruku'u ko a ɗaga hannu ko kar a ɗaga hannu ko a yi a bayyane ko a yi a sirrance ko sai sallan asuba kawai ko a kowace sallah ko kuma sai wani abu ya faru ko wani abu bai faru ba ba abinda ni da kai za mu yi rikici a kai ba Allah ya sa mun gani saboda mu muna da damuwa abin da ya kamata ya daga mana hankali mu tsaya tsayin daka mu ga mun yi ayonin din shi to ba shi muke tsayawa a kai yanzu wannan alkunut ɗin, wanda da za ka zo ka yi sallah ba ka yi ba ko da gangan ne kaƙi bai taɓa sallah kuma ba ƙabli ba ba a kan shi sai ka ga wani yana ta da jijiyan wuya amma sifar yadda za a yi sallar sallar ta zama ingantacciya shi kuma ba a tsaya an koya ko ba ka bani? yanzu a satin can jiya na dawo daga tafiya a cikin wannan tafiyar da na yi na yi salloli a bayan limamai amma abubuwan da na gani hankali na ya tashi saboda mutane ba su iya sallah na yi sallar juma'a ina tsakiya ina tsakiya na mamu to sai na ga abubuwa ashe mutane da yawa ba su iya sallah ka san tun da mu a gaba muke ko ba ka ba rabona da yi sallan juma'a a tsakiya na manta shekaru to muni a kawon gaba kada ba za mu san me ake a baya ba to amma da yake na yi tafiya na yi sallan a tsakiya sai na ga ashe akwai matsala da aka idar da sallar juma'a sai na ga irin jami'an masallacin sai na kira ɗaya gefe sai na ce ni suna na wani don saboda ya san da wa zai magana na ce suna na wani kuma daga inda nake kaza kaza kaza kaza akwai matsala da na gani a cikin sallar nan wanda ina so in gaya maka malamai da suke wa'azi ka gaya musu in sun zo su tsaya su karantar da mutane yadda ake sallah sai ce mu a ai ba ma ni za ka yi wa magana ba zo in kai ka wajen shugaban baki ɗaya sai ya kai ni na je na wa shugaban bayanin abubuwan da na gani yadda mutane suke sallah ya ce in Allah ya yadda malamin da zai yi wa'azi juma'a mai zuwa zai ce ya yi maganganu a kan irin wannan masa'il ɗin na sallar ko wasu za su ji su gyara sallar asuba kuwa da na yi a ɗaya ku a sahun gaba na yi ina kallon limami to ana cikin sallar nan sai da na dinga tarar duri shin sallar nan ma zan ci gaba da biyu ne ko kuma amma dai ba zan gaya maka mene daga karshe ba amma wallahi sai da na shiga taraddudi dan gaba ɗaya limamin yanda aka siffanta mana sallah a cikin risalar na yanda za a yi saboda sallah abu biyu ne aqwalun wa afu'alu ita sallah maganganu ne da aiki harshe shi zai yi maganganun gaɓoɓi kuma su yi mai to duk aikin da gaɓoɓin suke yi ba irin yadda annabi ya koyar shi limamin namu yake yi ba kuma shi ne liman domin na je sallar lokacin ba a tada sallah ba sallah asuba ina zaune ya miƙe shige gaba aka tashi aka yi sau kagan liman ne ke ba wai an rarime shi ne kawai kawai a to da aka idar da sallah shi maliman ɗin sai da muka je gefe da shi na ce malam da Allah bi suna da magana ya ce to na ce min suna na wani sallan nan da muka yi yanzu akwai matsala kaga kaza ba ka annabi ya ce ba abinda annabi ya ce kaza ne kaga kaza na koya mar gaba daya ya ce na gode na gode malam na ce to Allah a gyara to daga nan sai na ga kai ashe maganan da muke yi mu ce ai mata ba su iya sallah ba dan na matan kawai muke gari ashe su ma mazan da matsala shi yasa wannan karatun da muke yi sai mu yi wa su malan addu'a Allah ya saka musu da da suka tsaya suka fede mana abin daki daki daki daki abin da ya rage mana kawai mu karanta mu yi aiki Allah ya samu dace sallan nan kuma kamar yadda kullum dai ake faɗa in dai bautar Allah ne da za a yi da gaɓoɓi to duk wata bautan Allah ba wata ta kai sallah sallah ita ce ta farko ita ce a gaba ko da ranar kiyama in ka je gaban ubangiji abinda Allah zai soma bincike a cikin al'amuran ka sallah idan ta yi daidai annabi ya ce tabi a hasa'irul a'ama in sallah ta cika ta yi daidai sai a ce to sauran ayyukan masu bi sallah su kar a bincike su su ma kawai a tafi a sun cika to kaga tun haka ne wajibi ne duk abin da za a yi duk lokacin da za a bata kuma ba bata lokaci ba ne a ba wa sallah lokaci a koye ta daidan gwargwadon iko domin ita ce a gaba Allah ka sa mu dace daidai inda za mu tashi a karatunmu na yau shi ne da ya ce sun mataf'al fi sujudi sannan sai ka aikata a cikin sujada, ko wajulusi da zama kama taƙaddama minal wasi kamar yadda ya gabata aka siffanta mana a baya aka ce ga yadda za mu yi a cikin sujada idan muka yi sujada goshi mu tabbatar ya taba ƙasa hanci mustahabi ne tafin hannu gwiwowi yatsu mu nutsu a cikin sujada mu yi tasbihi mu yi addu'o'i sannan mu taso in muka taso sai mu zauna a kan wato ƙafanmu na hagu ya ce to yadda aka gaya maka raka'an farko wajen sujada da zama to in ka zo raka'a na biyu to shi ma haka za ka yi ba canji da haka ba sai an jana ta maimaita abin da aka faɗa a baya ba sai ci gaba ya ce fa'iza jalasta idan ka zauna da ba'ada ne bayan ka su sujadu guda biyu sai na nasabta rijlakal yumna to wannan kafan naka na dama na nasabtahu sai ka kafa shi kafa shi za ka yi ka ci yatsun ka kafa su haka sai ce wa butsuna a sabi ma cikin yatsun kafanka ilal ardi su za su sune a ƙasa yatsu cikin yatsun sune a ƙasa ba saman yatsun ba duk da cewa a gaba zai ba mu rangwame saboda ba kowa ne zai iya sa cikin yatsunsa na ƙafa haka a ƙasa ba to zai ba mu rangwame ya ce in haka bai yiwu ba za a iya ne za a iya kwantar da shi haka mun gani kasan in wannan kafata ne akwai haka ko akwai haka akwai haka mun gane kuwa kafarka za ka iya kafata haka za ka iya kwantar da ita haka za ka iya kuma haka to zai gaya mana in haka haka dai shi ne farko in haka bai yiwu ba to ya za a yi haka za a yi ko haka zai gaya mana a gaba insha Allah sai ya ce wasanaita yusra yanzu ana mana magana muna raka'a ta biyu ne wasanaita yusra wannan kafar ka ta sai ka lankwasa ta ciki wa afdaita bi alliyatika ila al-ardi sai ka tabbatar da duwawunka wannan na hagu sai ka tabbatar da shi a ƙasa. Hagari? Hmm. Wannan za ka yi ka zauna za ka yi sallama kenan raka'an ƙarshe a sallarka ko dai raka a biyu ta sallan asuba ko a uku ta sallan magariba ko raka a hudu ta Azar, ko lasar ko isha in ka zauna a raka'an ƙarshe to a kan duwawunka za ka zauna wala ta a ala rijlikal yusra nan kuma ba za ka zauna a kan ƙafanka na hagu ba hmm. ba kaman yadda ka zauna a kan ƙafanka na hagu a raka'a ta biyu ba tahiyan farko jami tahiyan farko akan kafanka na hagu zaka zauna tahiyan karshe akan ka na hagu bambancin kenan sai ya ce wa in shi ita in ka so hannaital yumna sai ka karkatar da kafarka ta dama jiha faja'alta jamba bahaniha ila al a wajen lankwasa sannan sai ka sa gefen babban ɗan yatsanka ilal shi ne a ƙasa ne in wannan ne kafa na yi haka bai yiwu ba to sai in yi haka ba in yi haka ba mun gane haka za ka yi in ka yi haka wannan shi ne babban ɗan yatsanka to gefen babban ɗan yatsan shi ne a ƙasa domin ka sa ƙafan ka da ka zauna kai haka sai kai haka haka ko mala ibrahim yawwa sama waye zama yau haka kama yadda kafan ka yake zauna mu gani a ah, ka zauna ne ka yi zaman yau zama kan ya yau wato haka haka yadda yi wannan malayi ta kafan idan kafa ba zai mai ba ba zai yi wa yau wasu ka sa kafan haka yawwa ka zauna haka inda mala ibrahim eh. yawwa haka ya ma wahala saboda ko kana da ciwon sai ka ya yawwa eh haka ne farko eh sai kai haka shi ne ce fawasi'un in kai haka fawasi'un to yayi shi fawasi'un yayi sun tatashahadu to daga nan kuma sai kai tahiya tahiya tahiya ana yi ne a zama na farko da kuma zama na biyu shine ne ce wa tashahhud ita tahiya to tahiya ita ce kusan karatunmu na yau wancan karashen karatunmu na wancan satin yau kusan tahiyan ita ce karatunmu tahiya sunna ce a cikin sallah zaman tahiyan sunna ne shi ya sa da mutum zai manta tahiya bai yi a sallah ba to sai a ce kabli ta kama shi saboda yin tahiyan sunna ne zaman tahiyar sunna ne idan ka bar tahiya baka yi ba ka bar sunnoni guda biyu masu ƙarfi shi ya sa sai su dadan kabli sai ta kama ka to shi ma tahiyan nan ko ita ma tahiyar kamar alqunut haka take ta wani bangare ta abin da ya shafi siga siga sigar tahiya ko mu yanzu nan da za a ce kowa yi tahiyan shi za ka ji ba iri ɗaya ba mun gani yanzu ni na yi tahiya ta a cikin mun nan kace wani za ka ji ba iri ɗaya ba ne tahiya to kar ka ji wani ya yi sigan wata tahiya ba irin wacce kai ka sani ba ka ɗauka ko nashi ba daidai ba ne a'a tahiya akwai ta kala-kala sigogi daban-daban wanda duka kuma an ruwaito ne daga manzan Allah don haka wani sahabin da hadisinsa ya zo muku na tahiya to za ka samu irin tahiyarsa kuka fi wannan tahiyar da za mu karanta ta wadda ta zo a cikin littafin risala kuma ita ce a mafi yawancin littattafan malikiya to riwayar sayyidina Umar ne tahiyan sayyidina Umar amma ko wasu tahiyan kuma na wasu sahabban wanda ba wannan ba kuma daga cikin mu wasu suna yin na wasu sahabban ba na sayyidina Umar din da haka da wanda yi na sayyidina Umar da wanda wani wannan sahabin duka ɗaya ne fatan mu Allah ya karba mana duka shine sai mala yace wa tashahhudu tahiya ga sigar at-tahiyatu lillahi wato gaisuwa ta tabbata ga Allah duk da cewa a karatunmu na ishimawi, lokacin da muka yi ishimawi mun yi wani bayani a nan na asalin tahiyam akwai maganganu da ake ruwaitowa wanda malamai suka ce asali maganganun ba su inganta ba kan asalin tahiyya to sai ka bar shi a iyana amma dai sunna ce ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam idan ka zauna a tahiyan a raka'a ta biyu ka ɗora hannunka a kusa da gwiwa to shi ne sai ka karanta wannan at-tahiyatu lillahi Gaisuwa ta tabbata ga Allah az-zakiyatu lillahi tsarki ya tabbata ga Allah ba tayyibatu daɗaɗa as-salawatu tsarkaka lillahi sun tabbata ga Allah assalamu alaika. amince Allah tabbata gare ka ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi wa rahmatullahi da rahamar Allah wa barakatuhu da albarkar Allah assalamu alaina amince Allah ya tabbata a gare mu wa ala ibadillahi da bayin Allah salihina managarta ashhadu na shaida Allah ilaha illa ko abin Allah ilaha illallah ba abun bautata da cancanta sai Allah wahadahu shi kadai la sharika lahu ba shi da abokin tarayya wa ashhadu na shaida anna muhammadan lalle annabi muhammadu abduhu bawansa ne wa rasuluhu kuma manzansa ne wannan sahihan farko ke kuma shi ne mafi gadarsan tahiya fa’in sallamta da idan ka iso nan za ka ce assalamu alaikum ba a da haza bayan ka faɗi iya zuwa nan abduwa rasulu a aka ya isar maka fi ta hasilin suna ba wajen tabbatuwan suna. inda ya kace a tahiyatulillahi a zakiyatulillahi a tsayibatu salawatu lillahi assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin Ashadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ko ta'iya na biyu ko a ta'iya na farko in ka zo iya nan in ka sallame sallar ka sallar ka tayi kuma sunnar da ake nema ka samu amma idan Allah ya hore maka ka iya sauran na gaba ta hiya mai tsawo musamman a zama na biyu to akwai abin da ake so ka ƙara don neman ƙarin falala a wurin ubangiji shi ne malam ya ce wamin mata ziduhu yana daga cikin abin da ake so ka ƙara in shi ita idan ka so saboda me za ka ƙara saboda ka yawaita lada wa kanka hmm. sai ka ce wa ashhad na shaida annan lari ja'a bihi cewa abinda muhammadu cewa abinda annabi muhammadu ya zo da shi na umarni da hani da alƙawari da anarko azaba da labarai da isoshi haƙƙun duka gaskiya ka faɗa cikin tayyar duk abu inda daga annai muhammadu ne ko yi ne ko bari ne ko wani alkawari ne cewa an kai kaza Allah zai maka kaza ko narko ne in kai kaza za a maka kaza na azaba ko kissa ce ko wani labari ne inda daga bakin annai Muhammadu ne to wani abun gaskiya ne ba wani abu da zai zo daga manzan Allah da zai zama ba gaskiya ba ka faɗa haka a cikin tahiyarka eh Allah sha mu dace wannan shine musulunci musulunci kenan in dai abu ya tabbata daga manzan Allah magana ta kare akwai wani kilid da yake ta yawo kwanaki na san ilawar wasu sun gani na gode ko wani kilid ne haka wani wai wani yaro ne aka flatani sai wani ya tambaye shi yana mar bidiyo wai me imani sai yaron ba flatani ya ce a ah, to imani wani lokaci za a ga mutum ba ya sallah amma yana da imani sai mutum ya ce mishi a ah, duk mara sallah ba shi da imani sai ce a ah, malam ka sake duba sai mutum ya ce mishi to annabi ne ya faɗa sai ba za ta yi ce annabi ne ba ga ce ce to an gama ce an gama kaga mun gane in ka da karatun yaje ko in je annabi ne faɗa to ai ba ja to haka yake san mutuni ma ja anillahi war rasul fa huwa ala ra'si wal ayn in dai an ce Allah annabi to sai dai a naɗa gamo kawai ne a ɗauka ba shawara ba bari in yi tunani bari in duba ya abin yake ya yi daidai da hankali a kawai za ka ɗauka ne kawai don haka duk abin da ya zo daga manzan Allah umarni ne ko hani ne alkawari ne na wani abu na rahama ko wani abu na azaba ko labari ne ko haƙƙun gaskiya ne Kasan akwai labarai da suka zo hatta a cikin alkur'ani wanda zancen wai ka auna da hankali ba ta taso sai dai imani ya aiki ɗaya daga cikin labaran labarin bilkis man ya ni bi arshiha qabla an ya an yatuni muslimi min aljinn ana atika bihi kabla an kuma min makani wa inni alayhi laqawiyyun ani qala inda hu ilmun min alkitabi ana ka bihi qabla an yartadda tarfu falamma ra'ahu mustaqirran inda kaji an ce tsakanin inda annabi Sulaiman yake da inda Bilkis take tafiyan wata biyu Bilkisu kuma ta zo bai wuce saura mil goma sha biyu ta zo inda annabi Suleiman yake ba yace wa zai je garin ya ɗauko min gadon sarautanta ya kawo min kafin ita ta ƙaraso daga mil goma sha biyu shi ya yi tafiya kamar na kilomita dubu biyu da wani abu kafin ta ƙarasa kilomita sha biyu shi ya je ya yi tafiyan kilomita dubu biyu tafiya dubu biyu mai kuma ya riga ta zuwa tare da gadon ifritu daga aljanu ya ce zan je in ɗauko gadon amma zan iya kawo shi kafin ka tashi daga mazauninka sai annabi sulaiman ya ce a'a ai in aka ce ka tashi ne to ita za ta riga ka sabu sai wani mutum a wurin ya ce to ni zan iya zuwa in ɗauko maka gadan kafin ka ƙirta ido sai sai yawwa ka zan ƙirta ido ne kaga za ka riga ta sai cewa annabi sulaiman ya ce ɗaga idan ka sama sai ɗaga ya ce sauke sauke sai ga gadan annabi ne gaya mana a cikin ƙur'ani maganan bari ka yi tunani a kan wannan sauran kace za ka yi tunani za ka ɓatan za ka kafinta sai dai kawai ka ce mai sami na waɗana da Allah ji kan hamadan ya ce wannan abin da nake gaya muku fa a nan duniyan aka yi a nan duniyan aka yi aka yi ce. to kaga kana tahiya sai ka faɗi wannan kana faɗan wannan to duk waɗannan abubuwan sai shigo in dai abu daga manzan Allah ne haƙun wannan abun gaskiya ne wa'annan jannata aljanna haƙun gaskiya ne cewa aljanna gaskiya ne akwai ta yanzu yanzu haka da muke magana nan aljanna tana ne wa'annan nara haƙun wuta ma gaskiya ne yanzu maganan nan da muke jahannama tana nan ba wai sai ran tashin kiyama ne in aka tashi kiyama sannan Allah zai aljanna ba tuntuni kamma Allah ya halicce mu sai da ya halicci aljanna mun gane annabi adam aljanna ta girme shi tun kan a halicci annabi adam aka halicci aljanna tun kan a halicci annabi adam aka halicci wuta da aka suna nan wannan shi ne imanin ne musulunci kuma duka waɗannan abubuwan akwai dalilai na ƙur'ani da hadisai akan waɗannan abubuwan sai ce wa'annan sa'ata a tiyatun kuma lallai iyama tana nan tafe tana zuwa larai ba fi ha, ba kokonto a cikin tabbatan kiyama za ta tabbata wa laha kuma na yadda lalle shi Allah Ubangiji ya bu'asu zai tashi man fil qubur wanda yake cikin me wanda yake cikin kabari duk sallan da zaka yi in dai ka samu dama zaka yi tahiya mai tsawo to duka waɗannan abubuwan za ka tabbatar da su a cikin tahiyanka mu musulmi goda Allah babu wani abu wanda yake ɓoye wai da Allah ya bashi a ɓoye bai sanar da mu ba maganan wuta da aljanna da kabarin duk yaman eh ɗazun nan a makarantar mata wata mata take gaya mu na zo shi ga mala kai mun gode mu musulmi mun ji daɗi na ce me yayi zo hankalinki ta ce wai zai shiga mota ne da wata wanda ba musulmi ba shikenan sai sai suna hiran ayib ba moto ba keke napep sai suna hiran irin maganar lahiran shikenan sai su biyu suna hiran su sai ita da ba musu sai ta sa musu baki me kina damuwa in kin mutu za ki je ki huta abinki shikenan sai sai ta ce ita musulman sai ta ce a'a ai ko an binne ka a cikin kabari za a tashe ka sai wanda ba ta ce ka tashi ka yi mai ne <laughs> wai ka tashi ka yi mai <laughs> wai ka tashi ka yi mai <laughs> e eh, eh, ta ce sai musulman ta ce a ai za ka tashi a cikin kabari idan ka cuci wani ko ka zalunci wani ko matan da ba ta yi wa miji biyayya ba ai za a tashe ta cikin kabarin a mata azaba sai wacce ba musulman ta ce tab yan kidnapper sun shiga sun shiga uku ah, to sun sace mutum sun je wani sun kashe shi wani sun ce wai sai an kawo kuɗi ba gaira babu dalili kagan za a tashi a cikin tsabari kaga ai sun shiga uku to muhalli shahidin mu nan kagan mu musulmi tun kan mu mutu mun san in an je kabari me zai faru mun riga mun sani amma wanda ba musulmi shi bai sani shi yasa da ana ce mata an shiga kabarin za a tashi a tashi a yi mai kaji ba wai a tashi a yi mai kaga wani abin tausayi mutumin da shi bai san cewa wayin an shiga kabari za a tashi ba kaga yaushe zai yi tanadi wa kabarin mu din ma da muka tabbata muka yi imanin an je za a tashi mun tsaya mun yi tanadin da kyau ne eh duk cikin mu ba wanda ya raba ɗaya biyu ya san cewa an yaje kabari akwai magana ba wanda ya raba ɗaya biyu amma in ka kalli aikinsa kuma sai aikin ya dinga nuna maka kamar da yadda da gaske ba amma kuma da gaske ya yadda to wanda kuma shi bai san za a tashin ba mai kake tunani shi yasa kai da Allah yi ka musulmi ka gode wa Allah da aka waɗannan abubuwan duka suna nan ba wai sai an je lahira ne wai Allah zai yi su ba hadisi na mi'iraji ya tabbatar da wannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya je mi'iraji ya je ya ga aljanna kuma ya ga wuta kuma da ya dawo duk ya ba sahabbansa labari sahabban kuma sun nakalto kuma duk sun gaya mana yadda aka yi don kana tahiya duk za ka tabbatar da wannan to sannan sai ka ci gaba allahumma ya allah salli ala muhammadin kai daɗin tsira a bisa nai muhammad wa ala ali muhammadin kai daɗin tsira a bisa alayen annabi muhammad mutanen gidansa warham muhammad kai rahama ga annabi Muhammad wa ali Muhammadin kai rahama ga iyalan gidan annabi Muhammadu wa barik ala Muhammadin kai albarka a bisa annabi Muhammadu wa ala ali Muhammadin kai albarka a bisa annabi Muhammad kama sallaita kama inda kai dadin tsira wa rahimta kai dadin rahama wa barakta kai albarka ala Ibrahima a bisa annabi Ibrahim wa ala ali Ibrahim da mutanen gidan annabi ibrahim fil alamina cikin talikai innaka lalle kai allah hamidun godaddan sarki ne majidun kai mai girma ne dukkan wannan a cikin tahiya amma tahiya na biyu za ka ƙara wannan bai ƙare ba sai ka ci gaba da cewa allahumma ya allah salli ala mala'ikatika yi daɗin tsira a bisa mala'ikunka wal muƙarradina da makusanta suwaye makusanta malamai suka ce kamar mala'ika jibril da mika'il da israfil da azra'il in haka sunan yake to sai su ma sai ka yi musu wannan addu'a wala an biya ika ka yi daɗin tsira a bisa annabawanka wal mursalina da manzanni wa'ala ahli ko wa'ala ahli ɗa'atika ajma'in Allah ka yi daɗin tsira a bisa duk bayinka waɗanda suke masu yi maka biyayya ka ƙara musu rahama a bisa rahama mun gane? kaga an haɗo da dukkan muminai kenan malamai suka ce in ka faɗi haka to ana maganar musulmi ne duka ko da a cikin musulmi akwai waɗanda suke masu saɓon Allah to addu'ar nan da ya ta shafe su sai malamai suka ce wannan salatin da ya zo haka <laughs> da aka ce a yi daɗin tsira ga mala'iku Allah ka yi daɗin tsira ga mala'iku da makusanta da annaba da manzanni da duk bayinka waɗanda suke masu yi maka biyayya Allah ka yi salati a gare su malamai suka ce <clears throat> wannan salatin da ya zo a haka ya nuna halaccin yin salati ga wanda yake ba annabi ba amma idan ya zo a cikin zirin yin salati ba a keɓance shi shi shi ne kaɗai a masalati wanda ba annabi ba ba za ka keɓance shi ɗaya kamar salati ba amma in ya zo a cikin zirin salati to za ka iya sa shi a ciki kamar yaya misali kaga yanzu da aka zo za ka ce Allahumma da aka yi wa annabi salati ko mm. ita Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa rahmu Muhammada wa ali Muhammadin wa barik ala Muhammadin har ya zo Hamidun Majid mm. ya ci gaba Allahumma salli ala malaikatika wal muqarrabina wa ala anbiyaika wal mursalina wa ala ahli cika ajma'in mu musulmi kenan kaga mu ma mana salati amma me yasa hakan ya halatta saboda an biyo zirin salatin ne amma ka kawai baka yi wa annabi salati ba to ba za ka zo wani kawai shi kuma wanda ba annabi ba sai ka sa shi a cikin me a cikin salati sai halatta in kana so ka sa shi a cikin salati to ka fara yi wa waye annabi in ka biyo biyo sai ka samu wawul adafi sai ka dinga hada shi a wawul adafi sai ka hada shi da wancan ka hada shi ya halatta ba ku mun gane amma ka kadaita shi kadai bai yi ba sai ka ci gaba Allahumma firli duk a cikin tayyan fa Allah ka gafarta mun wal walidayya ka gafarta wa iyayena wali a'immatina da shugabanninmu waliman na bil imani ka gafarta wa waɗanda suka riga mu ban gaskiya sahabbai da tabi'ai da tabi'i na su nan. in an ce liman na bil imani to ana nufin karnin nan guda uku wanda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace su ne mafiya alherin al'umma khairul quruni karni thumma alladhina yalunhum thumma alladhi su kenan kaga ta to liman sabaqana bil imani me yasa kaman su shehu dan bodo ba za su shiga ba zamanin su kenan ya su ba za su shiga ba saboda me su suna cikin can su an sa su a cikin wa'ala ahli da'atika ajma'in amma wannan an liman sabaqana bil imani nan ana nufin sahabbai da tabi'ai da tabi'in tabi'i su ne wannan kun gane ko sai ya ce mafiratan azaman gafara da gaggawa Allahumma ya Allah inni as'aluka ni ina roƙonka min kulli khairin daga dukkan wani alkhairi sa'alaka minhu muhammadun nabiyuka ko duk alherin da annabi muhammadu annabinka ya roƙe ka to nima ina roƙonka wannan alheri amma fa malamai suka ce banda khususiyar manzan Allah akwai abin da banda shi annabi Muhammadu akwai abin da ya roƙi Allah wanda kai bai halatta maka kai ka ce Allah ya baka wannan abu mun gani kaman me kaman ceto Shafatun kubra babban ceto da tuta na godiya ranar tashin kiyama ba za ka ce kai karo ji Allah wa kai ba ka da hankali ne ban da wannan wannan kai ba kai ba ahalinsa ba don haka in ka roƙi Allah alherin da annabi ya roƙa kai ma kana so Allah ya baka wannan alherin to banda fa abubuwan da suke na keɓance keɓance ne da Allah ya keɓance annabi Muhammadu da shi ko saboda annabi sallallahu wa wasallam akwai abubuwan da ya roƙa wanda ba wanda zai tarayya da shi dama ita liwa alhamdi tutan godiya kwalli ɗaya ce kuma mutum ɗaya za a ba wa ran kiyama shafa'atul kubra guda ɗaya ce kuma mutum ɗaya Allah zai ba wa ran kiyama dan haka idan ka yi addu'a kai ma a cikin addu'an ka san da wannan ko ba ka ba domin me bisa kaddarawa da Allah ma zai ba ka? ya za ka yi da shi ai za ka ba shi annabi ko ba ka ba ballantana kuma ma ba zai ba ka ba ne abu da abinsa naka shi shi kadai Allah zai ba wa naka koda ka ce Allah ina roƙonka dukkanin alkhairai da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya roke ka to kasancewa banda abubuwan da suke nashi ne shi shi kadai kamar sha'abatul kubra da wannan liwa alhamdulillah wa ubi bika sai ka ce Allah ina neman ka tsare ni min kulli sharri daga dukkan wani sharri ista'azaka minhu muhammadun nabiyuka sharrin da annabi ya roke ka yace ka tsare shi to ni ma ina so ka tsare ni ma fir lana duk wannan a cikin tayya zaka tai Allah ka gafarta mana ko ma qaddamna abinda muka gabatar na zunubi wa ma akarna da abinda muka jinkirta ma ba yi ba nan gaba za mu yi Allah ina so ka gafarta mu wa ma asrarna na'am wa ma asrarna abinda muka yi a ɓoye na wato abinda muka yi a ɓoye mutane ma ba su san mun yi ba Allah ka gafarta mana shi wa ma a alanna da abinda muka yi a bayyane mutane ma sun san mun yi wannan saɓon shi ma wannan saɓon muna so ya Allah ka gafarta mana sai ce wa ma ta'a a'lamu bihimin na da abinda ma kai ka fi ni sani abinda kai ka fi ni sanin hukuncinsa Allah ina roƙonka shi ma ka gafarta mu da abinda yi da gangan da abinda yi da mantuwa duk a cikin tahiya kana addu'a kana faɗan wani wannan rabbana ubangiji tina ka bamu fi duniya a duniya hasanatan ka ba mu abu mai kyau a nan duniya wasu malamai suka ce ilimi kenan da aiki da shi ba wai ilimin kawai ba dan ka samu ilimi ba ka aiki da shi to ya zama damuwa wasu malamai suka ce a ah, wasu suka ce hasanatan a duniya ilimi da aiki domin ya ce yi util hikimata man ya sha wa man yutal hikimata faka dusiya kairan kasira wasu suka ce a ah, hasanatan a duniya azaujatul hasana as-saliha kyakkyawar mata ta gari ai ita ce hasanatan a duniya su kuma ga ce saboda me sai suka ce a annabi ya ce ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah to to waye zaka ce ba daidai ba to kaga yanda fikiyu yake kenan yanda ga an zo an samu sabani a fiki. Allah ya ce rabbana atina fid dunya hasanatan to me hasanatan a duniya sai suka ce ilimi da aiki da shi aka ce me dalilin suka ce Allah ya ce yutil hikimata man yasha wa man yutil hikimata faqad utiya khairan katira sai suka ce a ai mata ta gari kyakkyawa ita ce hasanatan a duniya aka ce me dalilin suka ce annabi ya ce a duniya mata wa khairu mata ya almar'atu salih ya ce to shikenan ko duk wanda ka dauka aje ko amma duka biyun muna zuwa sai wafil afirati hasanatan a lahira ma ka ba mu abu mai kyau eh hiyar afiya fil afira Allah ka ba mu wato rangome a duniya wasu ka ce a ah, ai gafara kenan hasanatan fil afirati al-maghfira wa qila al to ai din magana ɗaya ne ba ai ba za ka shiga aljanna Allah bai ma gafara ba ai ba za ka shiga aljanna Allah bai maka rangwami ba domin za a bi ta kai ne babu rangwamen Allah to ba yadda za ka yi ka sami aljanna dole sai rangwamen Allah da rahaman Allah da gafarar Allah ta shafe ka sannan ka shiga na kan aka ce hasanatan fil akhirati in an ce rangwamen Allah ko gafaran Allah ko aljanna duk zai dauka waqina azaban nar Allah ka tsare mu daga azaban wuta sai ya ce wame wa uzubika ina neman ka tsare ni ne bangaurin min fitnatil mahaya ka tsare ni daga fitinar rayuwa ko wa uzubika min fitnatil mahaya fitinar rayuwa malamin suka ce kafirci kenan mutum ya zama kafiri a ya haɗu da fitina wa min wal mati da fitinan mutuwa Allah ka tsare mu me ya fitinan mutuwa suka ce shine mutum ya canja daga imani a lokacin da mutuwa ta zo sai da mutuwa ta zo sai kuma mutum ya canja da yana musulmi sai koma ya zama kafiri to wannan ya haɗu da fitinan mutuwa Allah ya tsare mu wa min fitnatil qabri ka tsare mu daga fitinan kabari fitinan kabari gaskiya ne a lokacin da mala'iku za su yi wa mutum tambayoyi to idan ya zama ba zai bai amsa ba to ya haɗu da fitinan kabari shi ya sa Allah ya ce su mutanen kirki Allah zai tabbatar musu da kalmansu a rayuwarsu ta duniya da kuma gobe lahira yusabbitu Allahu allazina amanu bilkaulis sabit thabit fil hayati wa fil masu zuwa suna so su juyar da kwakwalwar mutane da surutu mara kan gado wai wai ba fitinan wai ba azaban kabari kar ka yadda da irin wannan ba gaskiya bane kawai kwangila ne na juya kan musulmi ya ce maka wai wai ba azaban kabari ba ka bane annaru yuraduna alaiha wa yawmal qiyamati wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu to yaya kenan annaru yu'raduna alaiha ghuduwan wa ashiya wa yawma a as-sa'a adkhulu ala fir'auna to wannan annaru yi yu'raduna ghuduwan wa ashiya a ina ne eh alahira ma akwai ghuduwan wa ashiya ai babu ke za ake ce yawmul akhir ranar ƙarshe saboda ita kanta ranar ta zama aiki in an shiga aljanna ba rana ba dare ba wuni ba safiya a kawai za mu zaune sai dai a kaddara kawai amma babu ba dare ba rana ba safiya ba yamma babu komai ba asabar ba lahadi ba juma'a ba komai kawai mana daɗi ne kawai mana la ilaha illallah eh ba ramadan wani za ka yi bayan kullum ana ce maka kulu wa shirafu ka sha kawai ai idan ka bi ƙur'ani da kyau ko ba dan Allah ba mutum bane ma sai ka ji ta koyan Allah saboda yanda yake haba haba da buri mana a ce mun shiga aljanna Allah ce fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun eh? ko jazaa'an bima ya ya'malun kaji yadda in za ka suranta abin ko in za ka suranta abin kamar mutum ne yi maka haka eh? yaro ka kai shi makaranta ya gudu E sai tafi wajen masu shaye-shaye ka kai shi sana'a ya gudu sai je wajen ɗan shaye-shaye E sai ka yaka ayya irin kai abin da kake shirya mishi a rayuwa abin da kake so ya hau na tsari saboda gobe shi ta yi kyau shi kuma yanzu ya kasa ne bai fahimta ba can ɗin inda yake zuwa in ta zo da tsautsayi ya haukace sai shiga wata rayuwa wacce take kazama wacce ba a san ranar da zai fita daga cikin sai ka da yatsa kana tausaya ne to abin da yake cikin ayan fala ta'lam nafsun ma ufiya lahu min qurrati a'yun Allah yake baka san me na aje maka ba abinda idan ka baya gani da ka san abinda na aje maka na rayuwa na jin daɗi to maganan ma wai a zuwa maka wa'azin bin Allah ma duk ta taso kai da kanka ne zaka ne shi yasa hadisi yazo hadisul kudisi ne ma Allah yake tambayin mala'iku wai mutanen da suka taru me suke so ne suna son aljanna Allah ya ce sun taba ganin aljanna sai ba taba gani ba sai Allah ya ce to me kuke gani da a ce sun taba ganin aljanna ce tab ai da sun ga aljanna da irin yanda za su yi rububin neman ta to da ba haka ba dan haka waɗannan abubuwa gaskiya ne aljanna akwai wuta akwai azaban kabari akwai duka gaskiya na kar wani yazo zo yana maka wani surutu mara kan gado yana ce maka wai ba azaban kabari ba wani to yanzu a irin halin da muke ciki a yau na karkacewa da zamewar kafa da sa duniya a gaba da daukan zalunci ba koman komai ba ko da a ce babu tuhuma da azaba cikin kabari to shiru ya kamata yi wa mutane don su nisanci zalunci yanzu ka ce wai ai ba azabar kabari to irin wanda za su ci kudin mutane su ce wai sun ci na lahira sai aka ce ba azabar kabari me za su yi ba za su ci gaba ke ci gaba da zalunci suna cutar mutane to ballantana ma ba haka bane akwai azaba cikin tsabari Allah muna roƙonka Allah ka kiyaye wa min fitnatin masu hiddajjal kuma ka tsare mu daga fitinan dujal shi dujal annai Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace khairu eh, sharrul ghaib yuntazar mafi sharrin abinda ke koye da ake shauraron zuwansa shi ne dujal dajjal fitina ce wacce take mai girma domin shi yazo zai iddia rububiyya ne zai ce shi Allah zai to sannan kuma duk wani abu na siffan Allah sai Allah ya sake mishi sai ya dinga yi Allah shi yake kashewa ya raya to duje in yazo sai sai raba mutum biyu ya raba shi biyu sai kuma ya mai sai haɗa shi sai ya shi ne Allah to kagan ba wanda Allah ya tsare shi ba eh mutumin da boka zai zo ya daki kwakwalwansa ya kwace mishi kuɗi ya ga mai raba mutum biyu ya haɗa ai zai ga ko ba ka ba a ko kayan yanzu da ma ba wani kwakwalwa ne da su ba suna cutan mutane ya ma wani wayo kawai eh yadda ki hankalin ka sai jikin kai hau bari eh, eh kai kana da damuwa ba eh, eh ai duk jikin ka nan ai duka jifa ne ai duk an jefe ka eh eh ce eh eh ba ka wani ruwa ce kala kala kala sha in ka sha eh shi ka yace eh, ce ka to in ka to hofi ya ka sai ka ga gashi ko da allu ah, inna billahi duk su dabaru ne karya ne karka yadda karka yadda duk su dabaru to kai mu yin wannan ya rudar da kai ba Allah ma kare kai mu lokacin dujal in dujal ya zo ya raba mutum biyu ya sake hada shi ya ce ba sai wanda Allah ya tsara shi yasa annabi yace sharru ga'ibi yuntaza mafi sharrin abin da ke koye da ake shauraron zuwansa shine dujal to shine annabi ya koya mana a cikin sallah mu roƙi Allah ya tsare mu daga sharrin dujal wa min azabin nar da azaban wuta wa su'il masir da mummunan makoma assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin shikenan ka zama tahiyyar ke to amma wannan tahiyan mai tsawo malamai sun ba da bayani suka ce kar a matsayinka na liman an gane ko ka zo kana sallah saboda ka iya wannan tahiyan ka ce za ka jawo mutane a bayanka akwai marasa lafiya akwai tsofaffi akwai masu bukata suna Allah-la, Allah idan da sallah su tafi karka ja wannan dogon tahiya in dai kai liman wani alwalansa zai ware Ka kaka jawo mishi kuma ba zai ji daɗi ba zai tashi sai ga an tashi ana taɓin ƙuni a sallah ba za su su gaya maka ba amma zunga ƙuni shi wannan limamin kaza kaza kaza kaza amma in kana sallah kai kai kaɗai falyadul ma sha'a ka tsawaita iyayen da ranka yake so ba ruwan kowa kai ka san lafiyar jikinka kai ka san bukatuwarka an yadda ka yi amma kana liman ka taƙaita, yadda ba za ka cutar da na bayan ka ba to wannan tahiya nan, to dama ana gama tahiya abinda zai biyo baya shine sallama shine yace mata taqul daga nan sai ka ce to me za ka ce za ka yi sallama kenan Allah ya kai mu wani sati sai mu tashi akan sallam sai mu sallame sai mu fita cikin sallan kenan to mun fita cikin sallan, sallah to sai mu ga kuma ina malam akwai sai mu shiga kuma azkar dan an ce assalamu alaikum an idar da sallah to akwai asubuwa kuma da shari'a ta koya mana ba wadda ka ce assalamu alaikum sai ka tashi ka sayi bane akwai ayyuka da ake bukata ka yi su bayan ka yi sallama to shine malam din zai ci gaba da koya mana yana gaggaya mana a hankali a hankali Allah ya samu dace nan za mu tsaya insha Allah mana muka yi daidai Allah ya samu alada da kuskure Allah ya gafarta amin Thank you. alhamdulillah rabbil alamin wannan karatu da mana yake mana Allah ya a cikin a kawai da muka sanar sani sai gabata insha Allah yau za mu nemi gudunmawa na likafani da muka saba wanda suka saba taimaka mana wajen zagawa da karbowa sai su zaga Allah kuma ya sanya ma yarbanya ma kowa da alkhairi a karamakan lawo da wata baiwar Allah da jiya ta turo da dubu biyu daga Lagos na duka bani akwai wata jiya da Abuja ta turo da dubu daya bayan mun tashi wancan karatu kuma akwai wasu bayan Allah da ya kamata mu sa su a addu'a idan kuka kalla yau majalisin namu inda malam yake zama yau malam ya hau executive chair mai laushi ya tashi da kujerar roba ya hau mai kushin da leda kuma teburin da ake sawa shi ma mun ci gaba daga teburin roba mun koma teburin da ake kamar kera shi da digital mu da majalis Allah ya saka mu nan bayan Allah da alkhairi da Allah mu sa a cikin addu'o'i na musamman akwai wanda suka zo da neman addu'o'i da bukatu kala kala akwai dakta daga uganda malam na nuna ma tekstin eh. ya ce wannan makaranta yana son ɗalibai su gane shi wannan makaranta ya sa mata suna yana ba da shawara malam ya ma ya ce suna gyara kayanka suna wannan makarantar karatun da malam yake mana gyara ka <laughs> saboda ko in ka ji karatun kai ka kowa ka makanta yi sami ka gani mm. sallan nan da kake yin ta kullum to a yanzu da kake kara fahimtar ka hanya na bayan nan ko an dace ya rage wance ba rabu sallan kuwa ba kuma ya maka tsari Allah ya gafarta mana Allah ya ce mana dan ta zai rufe mana da addu'a insha Allah bayan Allah da kawo wannan kujera da tebur Allah ya saka musu da alheri masu kuma tuturowa da maganar da kafani Allah ya saka musu da alheri su wanda suke bayarwa a nan a wurin karatun su ma kowa an da ya saka mishi a abinda mutum ya bayar allah mayar shi da turuta mun karanta a hadisi a nan lokacin muna karanta littafin farsu tasir tsawadi cewa idan kai taya wa mutum ni to kamar ka tufatar da shi ne a auren rayuwa da wani ladan da Allah zai ba don haka muna roƙon Allah ya karɓa mana wanda ba su da shi Allah ka hore masu shi Allah ka tsara musu waɗanda kuma suka turo suna buƙatar addu'o'i da su da suka turo da wanda ma ba su turo ba dukkan mu buƙata ne a wurin Allah Allah ya san kowa ya san buƙatar kowa Allah ya biya kowa buƙatun sa na alheri Allah ka shirye mu ka shirye zuriyar mu da duka mu ka dukan iyayen mu marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya da ake mun su bashi Allah ka ba su abin da su biya da suke bi Allah ka fitar musu da hakokin su اللهم من جودك الترك لا من حسن اخلاقنا اتقى تمام ولا تغفر الباقي صل اللهم وسلم وبارك على المعقل على نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعن الذي كان رسول وعن سبيل الحمد لله da cikin mahaifa